yanzu kuma sai rahoto akan zaɓukan bana a najeriya a wannan makon mun ziyarci wata al'umma ne a garin jos da ta kwaya shekaru tana fama da illolin ƙurar da take tashi a wata hanyar da ba a kammala aikinta ba jama'a da 'yan kasuwa da ke gefen titin sun fuskanci wasu matsaloli na lafiya da asara sakamakon shaƙar ƙurar yayin da jama'a ke shirin kaɗa ƙuri'an nan da watanni biyu sun ce za su zaɓi wanda za su share musu hawaye ne Ilyasu Kasimu na ɗauke da wannan rahoton. malama hadiza wata mai aikin share-share ce a wani karamin asibiti da ke unguwar garba daho a jos arewa ta tsakiyar najeriya takan gogoge ƙurar da ke shigowa asibitin daga hanyar da ta bi gaban asibitin sau da yawa a yini daya gaskiya ina shan wahala sosai don a kan da aka mun transfer shekara na ɗaya da rabi a nan har na yi da sajin bar gurin har na je ma a nemi transfer don koma kusa da gida na unguwar rogo saboda kuran ya yi yawa dan me siya sai da aka min aikin ido aka min daya sai aka ce kura ya yi yawa aka sake min daya to yanzu ko muna zaune a cikin asibiti ma sai dai mu zauna da class shi dai wannan titi an ɗauki lokaci mai tsawo ana yin sa amma har yau ba a gama shi ba kuma ƙurar da ke tasowa ta zama babbar abin da ke ciwa wannan asibiti da ma mutanen wannan unguwa tuwo a ƙwarya. yau muna cikin shekara ta tara kenan a cikin wannan hukuba mun yi kuka mun yi kuka har yanzu gwamnati bata kalle mu ba to amma muna kan yin kuka kuma muna roƙon wannan gwamnati ta dube mu da idan rahama domin wannan al'amari da muke ciki abin yana so ya ta san makarar da mu a cikin wannan anguwa kwata-kwata saboda haka kowa ka leƙa ba shi da lafiya mutum zai shiga da tsafta kai wanka ka zo aiki kai datti haka kayan aikin wanda bai kamata a samu kayan aiki na asibiti da datti ba domin dattin kayan zai iya kara maka cuta a kan cutan da dama kake da shi so ya kamata kayan aikin asibiti ya zama da tsafta ina da marayu a cikin gidana ni kaɗai kenan nake bayani sun kai guda 22 wanda ni nake dubawa a cikinsu ina da masu asmin guda biyar guda hudu sun mutu da ciwon koda saboda wannan ƙurar dukkan yaron da zai yi tari ko atishawa sai ka gan shi da wannan korar. aikin wannan titi wata manuniya ce ga irin dangantaka da ke tsakanin 'yan siyasa da mutanen da suke mulka a Najeriya. Idan zai ɗauki 3 days kwana uku a yi titin da ya linkin zuwa Rampam Stadium inda aka gabatar da kamfen na ɗan takarar shugaban ƙasa na APC. A yi 3 days an yi wannan titin. Mu shekara goma sha kusan uku ba a iya yin wannan titin ba abin akwai abin al'ajabi. Lokacin da gwamnan Plateau A honorable eh, lalon ya hau mulki ya alkawarin cewa duk wani project da bai complete din shi ba shi zai so muke ta murna muke ta ɗauki cewa karshen wahala ya zo inda an rantsar da shi to sai gashi ya yi hawa na farko ya zo ya yi na karshe kuma ya rage masa watanni ya sauka har yanzu ba a gyara hanya ba to wani abu yana daga mana hankali yanzu dai mutan wannan unguwa suna cikin fushi kuma fushinsu ya shafi yadda suka ce za su kada ƙuri'a a zaɓuɓɓuka masu zuwa na shekarar 2023 kenan idan ma sun fito zaɓen. ba mu da makarantar gwamnati ko kuna da shi eh ba mu da asibitin gwamnati ko akwai ba mu da titi ba mu da isasshen ruwa ba mu da tallafin gwamnati na komai a unguwarmu don haka gaskiya tsakani da allah mu dai a ra'ayinmu na mata ba za mu fito zaɓe ba. Kara suna zuwa tsoron shigowa anguwa saboda ƙurar. Amma mun shirya ba za mu zaɓi wannan takara ba sai mun yi yarjejeniya a rubuce ko ya yi ko kuma in bai ba idan ya kujerar za mu ɗauki mataki na shari'a a kansa. Mu ne muke fitowa mu sha rana mu yi zaɓe akwai masu ciki akwai guragu wani ma bai da abincin da zai ci wala haka zai fita sai ya yi zaɓen nan ya fita ya nemo tiga mu nan amma duk abin da ya shafe mu sai ga ba sa daukan shi da muhimmanci saboda Allah an mana adalci daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu taskar VOA